ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa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 yayin harin da 'yan bindigan suka kai a daren ranar asabar sun raunata mutane shida tare da lalata dukiyar jama'a a cewar mazauna yankin 'yan bindigan sun kai hare-haren a kan babura a ƙauye uku da suka hada da 'yan nasarawa unguwan alhaji babba da unguwan kanya a karamar hukumar faskari mazauna yankin sun ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da dabbobin jama'a a ƙauyukan da suka kai hare-haren sai dai gidan talabijin na channel ya tuntubi sp gambo isa kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina ya ce labarin hare-haren har yanzu bai zo masa ba mazauna ƙauyukan sun bayyana cewa sun binne jama'ar da aka kashe a yayin da waɗanda suka samu raunuka suke ci gaba da samun kulawa wannan harin ya zo ne bayan kwana ɗaya kacal da aka kashe mutane goma sha uku a wani hari na daban da 'yan bindiga suka kai a ƙauyukan unguwar gizo mai gora sabon layi da mai ruwa a ƙaramar hukumar faskare dsp isa ya tabbatar da an sace shanu ɗari da talatin tumaki ɗari biyu da da ashirin biyar tare da kama wasu manyan gagaruman 'yan bindiga shida da suka addabi sassan ƙaramar hukumar dutsen ma sabbin hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a yankin jihohin katsina da sokoto a 'yan kwanakin baya-bayan nan sun yi sanadiyar asarar rayukan jama'a da dama tare da raba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 lemu da zaran mun ɗaura.